ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا sannan sai mu sake mayar muku ku bani isra'ila da daula da rinjaye akan waɗanda aka ɗora su akan ku yayin da kuka tuba zuwa ga Allah, mu kuma yi muku agaji da ƙarin wasu dukiyoyi bayan an ƙwace muku su, da ’ya'ya bayan an bautar da su, kuma mu saka ku, ku zama mafiya yawan jama'a sama da abokan gabanku.